Mai sauraro, Assalamu alaikum. barkamu da sake kasancewa cikin shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen hausa na radio france international tare naku murtala adamu an cika watanni hudu da sojoji suka hambar da gwamnatin mulkin demokuraɗiyya jamhuriyar nijar suka makon takunkumin da kungiyar kasashen yammacin afirka da sauran kungiyoyin ƙasa da ƙasa suka kakaba mata jamhuriyar nijar ta fada cikin matsin tattalin arziki a yayin da sassan ƙasar da dama ke fama da rashin wutar lantarki abinda ya sa mahukuntan ƙasar ke neman mafita a wasu hanyoyi wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a yau ga malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa mai magana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Neja muna yi wa ainihin sojojin jamhuriyar Nijar murna da farin ciki bisa ga ainihin cika shi watanni hudu da ainihin karbe gwamnati a hannun farar hula. Sabida haka mu dama can muna ikirari da cewa a kowane lokaci ita wannan demokuraɗiyya da ke ta ikirari a kanta to mu babu wani abin take harfa muna ainihin sai satar dukiyar kasa da ainihin haddasa kashe-kashe ga nan dai bila adadin ba kai ba gindi saboda haka wannan demokuraɗe da muke ake ta karo ake ta horo a kanta to gaskiya wannan demokuraɗe ba ta da wani amfani mun nuna da cewa ainihin wannan mulki na soji ya dan fi sauki a ainihin rayuwarmu tunda bisa ka duba jamhuriyar Nijar ainihin tunda soji suka karɓa. an samu sauƙin yan ta'adda amma mu nan Najeriya gashi ta'addancin a kowane lokaci sai karuwa yake yi a bi ƙauyuka ana tashin su a bi dukiyar ƙasa ana sata saboda haka wanda demokuraɗiyya ba ta da wani amfani a gare mu muna tama ainihin sojojin jamhuriyar Nijar murna da farin ciki Ibrahim wankin hula a garin a yakin bajar Niger muna godiya fata Assalamu alaikum Radio France ni na Umar Malam Ali daga Du kakakin shinkafi daga jihar Zamfara. To shawarar da aka ranga gwamnatin niger ta sojoji shine da Allah su yi kokari su ga cewa sun shirya zaɓe domin a ga cewa an mai da ƙasar Nijar hannun demokuraɗiyya. domin demokaradiyya shine mulki wanda ya kamata ya mulki jama'a so muna fatan dukkan shirye-shiryen da ya kamata su yi shi su yi shi tun yanzu domin a ga cewa an shirya ingantaccen zaɓe kuma su ga cewa sun tsami hannuwansu daga kowane irin sha'ani wanda zai shahe zaɓe abin mutanen Nijar su yi zaɓe yadda ya kamata in ya so su kuma sai su kuma su ci gaba da tsaron ƙasa da ba da shawara yadda ya kamata ƙasa ta zauna lahiya wannan shine shawara ta da fatan mutanen Nijar za su kwantar da hankalinsu kuma su yi biyar. biyayya ga waɗannan mutane domin su samu su mika mulki hannun horon hula kamar yadda ya kamata na gode kwarai da nasiru mu'azu kakakin shinkafi daga jihar zamfara Assalamu alaikum Radio ansa ida radio mai albarka mai magana Ibrahim Wani Gaji daga Maiduguri, nigeria Ni har yanzu laifin ba na ECOWAS ba nake gani ba laifin sojojin niger ne. Idan kuka ga mutane suna wani cikin hali kuna so ku cire su a kangi a garin kuna su suka shiga wani hali ya kamata a samu mafita me yasa suka ki bari ba zoom din idan yan ekuwa suka ce su bar ba zoom za a warware takunkumin amma sai suka ki to anan su masu nuna ba sa kaunan yan Nijar din saboda haka Abdulrahman Chani ya samu mafita wanda shi ma yanda ya ce ya kwace mulki saboda yan Nijar suna wani hali to yanzu shi ya sake jefa yan Nijar wani hali saboda haka muna fatan a daidaita a yi sulhu a shirya a fita mafita guda daya mai magana ibrahim wani Assalamu alaikum alaikum Hausa kakakin al'ummar Nasarawa ya na na'ibi ɗan mutan a jaga karamar hukumar Nasarawa a jihar Nasarawa mazauni a nan birnin Kano Nigeria duba da watanni hudu kenan da juyin mulki a makwabciyarmu jamhuriyar Nijar amma la'akari da gaskiya wannan juyin mulki ba abin da ya kawo al'umman kasar da ke baya da halin ko in kula da al'umman sojin mulkin kasar da suka ki kula ga talakawan kasar kuma wannan takunkumai da kungiyar ecowa ta saka kasar ba abin da wani shafa gaskiya da talakawa talakawa su suke ji a jikinsu ga mu muna arewacin najeriya mu ma nan muna ji a jikinmu gaskiya ta sakamakon takunkumai ta saboda haka mafatan mu gaskiya kamata wato kungiyar wato su shugabannin sojin mulki ji din nan su yi iya kokarin su gaskiya su su zo da kungiyar ecos cewa su saki wato hamburaren shugaban kasa wato bazo muhammad insha Allah in suka sake shi ko ba kasar mu na afirka zai zauna ba to insha Allah za za wato za gane bakin garin da izini Allah Allah ya samu dace ina ma kowa fata alkhairi Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya watanni hudu cur da sojojin jamhuriyar niger suka hamɓarar da gwamnatin dimokuraɗiyya a jamhuriyar niger sakamakon haka a ƙungiyar yammacin tarayyar afirka ecos ta kakaba ma jamhuriyar niger takunkumai so shawarar mu anan ga sojojin mulkin jamhuriyar Nijar su yi dukkan mai yiwa ganin cewar yadda malamanmu na addinin musulunci na Najeriya suka yi tattaki suka je jamhuriyar Nijar suka gana da shugabannin rikon kwarai jamhuriyar Nijar domin fahimtar juna haka ya kamata manya-manyan malaman addinin musulunci da sarakunan jamhuriyar Nijar su yi tattaki su zo Najeriya ganin cewar sun gana da shugaba Bola Ahmed Tinubu tun da shine chairman na ECOWAS domin a walwale wannan takaddama da ke tsakanin kungiyar yammacin tarayya Afirka afirka ecowas da sojojin jamhuriyar niger in dai ana yi ne don talakawan najeriya da niger su fahimci juna su samu saukin rayuwa ya kamata a walwale takaddama cikin ruwan Assalamu alaikum wa rahmatullah shashin Hausa na gidan rediyon France kuna tare da Kabir Kwangila Flyover zariya Kaduna da tarayyar Najeriya. So ni a ra'ayina ya kamata a ce sojojin juyin mulki sun koma teburin shawara da kungiyar ECOWAS an warware duk wata matsalar da ta shiga tsakani ga har najeriya ta kai ga yanke mata wutan lantarki aka yanke hulɗa sakamakon duka ba su fahimci juna ba dalilin wannan juyin mulkin ya kamata a koma teburin shawara a warware wannan duk matsalolin a dawo a ci gaba da tafiya tare kamar yadda ake tafiya a tare saboda wannan kofan da suka bayar a ce Nijar ta koma ba ta Eh, wata hulɗa da najeriya gaskiya mu 'yan najeriya da mu da 'yan ƙasar nijar ɗin al'umma ba za mu ji daɗin haka ba saboda mun taso mun gan mu tare a haka bai kamata a ce kuma an raba mu ba ya kamata dai a warware duka wannan assalamu alaikum gidan radiyon faransa mai magana asumana abubakar bahari mutunan tabo take bayan sannan to dangance da wannan maudu'i da kuka kawo ƙungiyar sai da yawo ba ita ta takume ba sojoji su suka takume mu sun kai makasa ɗarmu irin na huhun goro jama'a ana nan kowa ya shiga cikin matsala kamar kalangun shata to kuma dangance da shawarar da kuka ce wai a ba wannan soji to wannan soji ai bai jin shawarar kowa sai miyagun ƙungiyoyi na fara kula jabun kungiyoyi waɗanda suka dama 'yan siyasa na suna da jam'iyyunsu waɗanda ba su iya cin zaɓe ba in ban da su babu wanda zai ba wannan soje shawara shi ɗauka domin wannan ita ka gyara su ita kuma ka gyara su soji ke eh, shawara kowa ba za su taɓa ɗauka ba in ba su ba wannan shi shine na sai an ji ku. kada a sha'afa Mai sauraro ana tare da sashen Hausa na Radio France International cikin shirin rayun ku masu sauraro. Haka nan mai sauraro kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana ra'ayinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lambar mu mai alamar kari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida biyar uku shida shida hudu ɗaya sai kuma malami na gaba. assalamu alaikum rafi hausa gari ne dan nijar mazaunin musarata libya yau take wata hudu da sojojin jamhuriyar nijar suka yi juyin mulki suka hamɓarar da tsohon shugaban kasa muhammadu bazoum to muna musu fatan alheri kuma a jajirce al'ummar kasa in allah yarda ba a samun inci cikin sauki idan al'ummar nijar suka yi hakuri in dai inci namu ya zo a ta wannan fannin to alhamdulillah mu gode ma allah inci mun samu inci in allah yarda sai kuma abin da ya kamata sojoji su yi zaman nan na kasa da za a yi a yi kokari a yi shi duk wani tsare-tsare da za a yi da mu yadda za a tafiyar da mulki daidai da yanayin al'ummar ƙasa yadda take to a zo a dinga yi ka a zo a zuba fitoti masu yawa ministorori da yawa su wa'annan duk su ne suke kashe ƙasar suke cinye arzikin ƙasar da su ne su riga su suke cin wannan albarkacin ƙasar kuma daidai da cewa takunkumi da aka samu sai an mido da tsohon shugaban ƙasa ba zumza a mai hurda shi a duniya wata ƙasa ce aka taɓa hamar da shugaban ƙasa kamar da shi assalamu alaikum sashen hausa na rfi suna na salin dan jaka da samiya da kenan arewacin kamaru wannan takunkumi da ecowas ta sawa kasar niger hakikanin gaskiya ba niger kaɗai ya shafa ba duk kusan ilahirin kasashen mu na afirka wannan matsalolin sun shafe su tun daga ita a niger benin ka zo nigeria kanta kamaru a ainihin ghana ka zo irin su chadi da sauran kasashen mu na afirka gaskiya wannan matsalar duk ta shafe su to kiran mu ga ainihin waɗanda suka sa wannan takunkumin kamata ya idan an ciza a fura bai dace a rika sa talaka matsi ba abubuwa na rayuwa ga suna wanda ya kamata a ce talaka yau yana ci sun buwaye sun fi karfinsa yau da wahala ka samu magidancin da gidan da bai fi karfinsa ba to matsalar idan ta yi kamari fa talakawa za su rika shiga ta'addanci wannan ta'addanci za su rike shi garkuwa domin makami da neman abincin da za su ci to kamata ya dau mataki tun da wuri tun abin bai lalace ba ya rafi ku tashi lafiya muna godiya sosai zuwa gare ku alaikum wa rahmatullahi barkatu yar fi labaran hausa farko ne kake yin magana ni na isa abubakar tsoho mai Wani ulama da ya mai yar fi mun ji maudina kun ka basuwa tun da sojoji son ka yi mulki sun ka hambarar shugabancin bazu mutu ni dai ganin ra'ayi tun da lokacin da an kai yi shi mulkin nan yan ƙasa suna fama da matsaloli da yawa na farko ne kaga hutar lantarki na biyu tsare shinkafa ba da bayan haka nan ubangiji allah sarkin sarauta wanga abu da allah kawo allah kawo mana sauki abin da an ra'ayina kenan yarfi ina gaishe ku sanin kokari gaba da gaba da koma baya kuna tare da isa bukar tsoho mai barka olman mata ya mai majin a gare ni kuma da dai suna magana da hashim daga nan garin ma a balfilinge da tilberi a jamhuriyar nijar dalilin wajen watanni hudu kenan da an kai juyin mulki a nan nijar sannan kungiyar ecowas sanadiyar juyin mulki da an kai ta lakaɗa ma nijar kunkumi. wanda bai kamata ba a ce sun sa ma Nijar irin wannan takunkuman tunda talakawa su ke shan hmm. raɗaɗi da talakawa Nijar da na Najeriya hamma da na jamhuriyar Benin duk suna jin wannan suna raɗaɗi ga jikinsu to ya kamata a ce ita kungiyar ECOWAS tunda dan talaka ta kai dan mutanen kasa ba dan shugabannin kasa ba a ce ta saurari koke-koken jama'a ta ɗage mana wannan takunkumi na wasu abubuwan da duk tallaka mana wanda bai shigowa ƙasar mu kuma bai zuwa nasu kasashen. lalle ne a ganin aka haka nan komai zai zama daidai radio faransa ya muku fata alheri mai magana hashim daga nan garin tsamama a bala filinge jihar talibiri a jamforiyar niger rfi a tashi lafiya Allah ta'ala yarafi eh, a Hausa barkan da fatan kowa yana lafiya ma'aikatan kuto yau an cika kwana 120 hada yan doriya za mu ce da kuma ceton kasa ya zo shi duk da ah, an mana wannan kungiyar da ake kira kungiyar wargaza tattalin arzikin afirka saboda mu muna kiranta da kungiyar wargaza tattalin arzikin afirka ba kungiyar haɗin kan matasa kungiyar eh, haɓaka tattalin arzikin afirka ba ah, saboda haka Eh mu muna gani da muna aiki da kafofin sadarwa. Akwai suma ƙasashen da aka sa mana takunkuman. Akwai wanda suna cikin matsi sun himma ma matsi. eh duk da ma kasashen kamar najeriya arewacin najeriya su suna tare da mu ba sa goyon bayan takunkuman da aka samu da kuma ba su goyon bayan har-haren da ake so da kawo mana duk wannan eh, muna musu godiya saboda shugaban kasa ma a jawabin shi na kwanan nan ya yaba musu ya kuma yaba ma 'yan a kan in amincewa da aka ma nijar hari da kuma takunkuman da aka samu na wanda ba bisa ka'ida ba assalamu alaikum radio faransa mai albarka suna to gaskiya e muna jinjina ma janar abdurrahman cani da wanga babban kokari da ya yi da wannan jan aiki da kuma babu inda ya burge mu yan kasa da ya yi koko walhud da kasar faransa daga cikin kasar mu ta jamhuriyar niger wannan ne muka mun tabbata lalle wanga shugaban kasa mai adalci ne mai son kasar mu ta jamhuriyar niger ta ci gaba ne e yanzu ne kasar mu ta niger za ta za ta haska ku za ta yi suna a kasashen duniya dama ta yi suna kuma yanzu ne za ta kara ɗaukaka Allah ubangiji dai ka ba mu zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci a kasar mu jamhuriyar Nijar Allah ka zama da kasashen mu na Afirka da ma duniya baki daya bakin ra'ayi na kenan ku tashi lafiya radio Faransa Sashen Hausa na Radio France International RFI mai albarka mai magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murar karamar hukumar jakuskan jihar yoban najeriya a gaskiya ya kamata a ce ecos ta sakawar ruwa da jamhuriyar niger mara domin gaskiya yanzu wannan abin ba wai ya shugaban kasar soji ke damu ba yana damun talakawa ne wannan takunkumi da ta sa ya kamata a ce ta sakar musu mara sai ta santa inda za ta kuma kama ita gwamnatin soji ta jamhuriyar Nijar. Domin a gaskiya wannan ba wai maslaha ba ce cire takunkum sa mata takunkum wannan talakawa ne suke cutuwa a cikin wannan abun ya kamata a ce ta duba ta san ya kamata a yi domin talaka ne suke cikin wahala ba wai waɗanda aka yi abun domin su ba gaskiya ya kamata a ce an duba an gyara na gode ku tashi lafiya mai magana prince abdulmalik Ganawi, ɗaya daga cikin ƙungiyar murar talaka karamar hukumar jakuskon jihar Yobon najeriya To madalla, bai sauraro da wannan muka zo ga ƙarshen shirin rayun ku masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. A madadin abokan aiki da Hassan Alhassan Suleja da ya hada wannan shirin kan na'ura. Na ku Murtala mu da na shirya na gabatar ke cewa bisalam.